بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة المزمل أن سوكر إتاء أمكا دقمانو بوبين سورر Bayanan sabubban da suke taimakawa wajen tsayuwa da walhalun da'awa. Tafsiri Ya ayyuhal muzammil Ya kai wanda ya lulluɓa da tufafinsa ana nufin annabi. Kumin laila illa qalila Kai sallah a cikin dare banda kaɗan daga cikinsu. Nisfahu awin qus qalila idan ka ga dama ka sallaci rabinsa ko kuma ka sallaci ƙasa da rabinsa kaɗan har zuwa ɗaya bisa uku. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ko kuma ka ƙara a kan rabinsa har ka kai biyu bisa uku kuma ka bayyana alƙur'ani idan kana karanta shi ka bi a sannu-sannu cikin karatunsa. inna سنلقي عليك قولا ثقيلا ya wannan manzo tabbas hakika za mu ɗora maka nauyin alkur'ani saboda shi magana ce mai nauyi domin abin da yake cikinsa na loli da haddodi da hukunce-hukunce da ladubba da sauransu. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلاً tabbas lokutan dare su ne suka fi dacewa da zuciya wajen karatun alkur'ani kuma suka fi zama daidai wajen magana inna لك في النهار سبحا طويلا hakika kana da hidimomin da kake yi a cikin yini waɗanda kake shagaltar da su ga karatun alkur'ani don haka kai sallah a cikin dare Waz kurisma Rabbi kawa tabbatar Ila yi hita batila. Kuma ka ambaci Allah, ka tunace da zikiri kala-kala kuma ka yanke komai ka koma zuwa gare shi ta hanyar tsarkake zuciya da bauta masa shi kaɗai. Rabbul Mashriƙiwal Maghribi la ilaha illa huwa Fattahidhu wakila. Ubangijin mahudar rana da mafaɗarta. babu abin bauta mawa da gaskiya sai shi don haka ka riƙe shi ya zamar maka abin dogaro wanda za ka dogara gare shi a cikin dukkan ka gaba ɗaya. واصبر ya ما يقولون واهجرهم هجرا jamila kuma ka yi haƙuri da maganganun masu ƙaryatawa kamar izgilancinsu da zagi kuma ka ƙaurace masu ƙauracewar da babu cutarwa a cikinta وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا kada ka damu da lamarin masu karyatawa ma'abota jin daɗi da rayuwar duniya ka ƙyale ni da su kawai ka jira su kaɗan har ajalinsu ya zo inna ladaina an kalan wa jahima hakika a wurinmu a lahira muna da maruruwa da sarari masu nauyi da wuta kuma mai ci ganga-ganga. وطعاما ذا wa وعذابا Alima. da abinci wanda yake shaƙe wuya saboda tsananin ɗacinsa da azaba mai raɗaɗi ƙari akan abin da ya gabata. Jufun ترجف Jibalu wa وكانت Jibalu kasiban Mahila. wannan azaba za ta samu masu karyatawa ne ranar da ƙasa da duwatsu za su girgiza a ranar duwatsu za su zama kamar yashin da ya watse saboda tsananin tsoro inna arsalna ilaikum rasulan shahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula" Haƙiƙa! mun aiko maku da manzo domin ya zama mai shaida akan ayyukanku a ranar tashin alkiyama kamar yadda muka aika manzo ga fir'auna wato annabi Musa. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا wabila. amma sai fir'aun ya kareta manzon da aka aika masa daga ubangijinsa sai muka yi masa ukuba mai tsanani a duniya ta hanyar nutsar da shi a teku a lahira kuma da azabar wuta don haka kada ku saba wa manzanku sai abin da ya same shi ya same ku فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل shi ba. ta yaya za ku kare kanku ku kiyaye kanku daga wata rana mai tsanani da tsawo ranar da kawunan yara suke furfura saboda tsananin tsoro da tsawon wannan rana idan har kuka kafirce da Allah kuma kuka ta manzansa السماء منفطر به كان وعده مفعولا sama kanta mai tsagewa ce saboda tsoron wannan rana kuma alkawarin Allah tabbatacce ne babu makawa inna hadhihi tazkira faman sha'a اتخذ ila ربه سبيلا Haƙiƙa, wannan wa'azin da ya ƙunshi abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama na tashin hankali da tsanani tunatarwa ne da muminai suke amfana da shi don haka duk wanda ya ga dama sai ya riƙe hanyar da za ta sadar da shi ga Ubangijinsu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ya wannan manzo hakika ubangijinka ya san cewa wani lokaci kana sallatar ƙasa da biyan bisa ukun dare wani lokacin kuma kana sallantar rabin dare ko ɗaya bisa ukunsa a wani lokacin Haka nan, wasu jama'a daga cikin muminai suna tsayuwa tare da kai Allah ne yake ƙaddar dare da yini yake ƙididdige sa'o'insu don haka Allah ya sani ba za ku iya kiyaye sa'o'in dare da rana gaba ɗaya ba, don haka idan aka ce ku sallaci mafi yawancin sa'o'in dare hakan zai yi muku wahala. Don haka Allah ya karɓi tubanku zuwa ku sallaci abin da ya sawwaka daga cikin dare. Ya ku muminai, Allah ya san a cikinku za a samu marasa lafiya waɗanda rashin lafiya ta galabaitar da su, wasu kuma suna tafiye-tafiye don neman arziki, wasu kuma suna yaƙar kafirai don neman yardar Allah. kuma don kalmar Allah ta zama a sama da komai, to duk waɗannan tsayuwar dare za ta yi masu wahala, don haka ku sallaci abin da ya sawwaka a gare ku daga cikin dare, ku yi sallar farilla a siffa mafi cika da kyau, ku ba da zakar dukiyoyinku, sannan ku ciyar da dukiyoyinku saboda Allah. Duk abin da kuka gabatar ga kawunanku na alheri za ku same shi mafi alheri kuma mafi girman lada a wurin Allah, ku nemi gafara daga wajen Allah. Hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kansa ne.